الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذا متاش درسينا الريبيو لأشرين دأفو أشرين كراتمنا الموقع تا إمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه يو تقص دوة شعبان هجرات دبودة 443 11 ga watan uku shekara ta 2022 ta miladiya muna cikin kitabu said babi na farko babu tarki aklil mi'rab wal hajar za mu tashi asar na 86 na'am na'am da 85 na'am da 85 na'am a mun karanta da biyar mun karanta da biyar ko da shi da za mu tashi mu maimaita mu karanta da biyar ɗin ya yi. a da biyar ne ai wai ya ce da biyar ne ba mu karanta da biyar ba <laughs> Na? eh mun karanta da biyar yawa da shi da shi za mu tashi to shi kenan mu karanta da biyar ah. to shi kenan bismillah mu karanta da biyar mhm. na'am kuma ya zanta mun hadisi an malik daga malik cewa riwaya ta riske shi cewa alƙasim ibn muhammad shine ibn muhammad ibn abubakar as-siddiq ɗaya daga cikin alfuqaha usaba'a wanda ya taso a ɗakin nana aisha ɗan ɗan uwanta ne ɗan ƙaninta. na'am na'am ya kasance wato yana ƙin cin abinda almirar wato sanda da kuma duka shine wato abin da ake jifa da shi wanda a cikinsa akwai kamar ‘ya'yan boris haka eh, wanda ake jifa da shi abinda wato abinda wannan ya kashe shi shi al-mi'rab sanda ne wanda yake da wanda yake da ana yin sa kamar mashi to amma aka je in aka yi jifa da shi yakan bugi yakan bugi dabbar da sandan da bangaren sandan ne kan bugi dabbar ba ya cike shi da wajen kaifin ba da wajen da wajen da yake da wajen tsinin ba ya cike shi da wajen tsinin ba ya buge shi da jikinsa to shi kalkasin yana kin wato abinda wato dabbar farautar da aka kashe ta da wato irin wannan sandan da bugun sanda ko da bugun wato ita albunduka wanda shine abin da ake jifa da shi wanda yake a ne kamar 'ya'yan boris a cikinsa abin da ya sa kuwa saboda kowanne daga cikinsu ba mai yankawa ba ne inda sharaɗin abin da zai kashe wato abin da zai kashe dabba farauta ya zama to abu ne mai tsini mai kaifi domin ita a kisan dabbar farauta da ala da wato abin kisa kamar yanka ne to shi ko yanka dole ne ya zamanto da abu wanda yake mai kaifi eh, domin tsini mai kaifi wanda yake zai zubar da jini to don haka idan farauta ne dole ya zamanto abu wanda yake mai caka wanda zai cike abu in ya cike shi ya zamanto ya kwararar da jini amma idan abu ne wanda yake ya buge shi bugun ya ya nakasta shi ko ya dandake shi ko ya dandaka shi ko ya masa rotse kaga wannan duk jinin zai kwanta a cikin jikinsa to wannan ta zama to almauku ya ta zama to waqiza almauquza almauquza ita ce dabbar da aka bige ta to abinda aka bige dukkan dabbar da aka bige ta da irin wannan to ba za a ci ba domin ta zama to abinda nassin qur'ani yazo da cewa almauquza wato wadda take aka buge ta na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga malik cewa riwaya ta zo masa ya tarifke shi cewa sa'idan nil musayyib ya kasance yana karhanta yana kin a kashe dabba wadda take mai zaman gida an ce mata in siya saboda ta zamanto wato ta saba da mutanen gida kamar wato ƙauna wadda aka zo aka mayar da ita ta zamanto saniyar gida eh, aka mayar da ita ta zamanto saniyar gida ko a jakin dawa aka zo aka mayar da shi ana kiwonsa a cikin gida ya zamanto insiyi kenan ko kuma a raƙumi shi ma aka mayar da shi na gida to al'insiya ita ce dukkan dabba da ta zamanto a wato shi ne dabba da ta zamanto ta zamanto mazauniyar gida na'am bima yi kutano bihi said da abinda ake kashe a said da shi da abinda ake kashe wato abinda ake kashe farauta da shi hmm. min rami na daga wato jifa wa ashbahihi da makamancinsa wato saboda wannan al'insiya shine kamar idan raƙumi ya zautu ko a sa ya zautu aka rasa yadda za a yi da shi to za a iya harbinsa da kibiya a kashe shi kamar yadda ake harbin kamar yadda ake farauta da shi to shine shi sa'id ibn al-musayyib ya kasance yana karhanta yin haka kuma wannan shine mazhabar malik shi ma malik yi amfani da wannan akan cewa dabba wadda take ta gida to ba za a yi amfani da tsarin ba za a kashe ta ta hanyar yadda ake kashe dabbar farauta ba suna dabbar farauta dabba da take da take ta daji ita ake kashewa ta hanyar farauta to idan wato idan ta gida ce idan ta zamanto ta zautu ta zamanto ba za a sami iko a kanta ba to ita ce wannan magana ta al'insiya din ta gida ce amma ta zamanto ta zautu to ba za a kashe ta ba ta yadda ake kashe wato dabba farauta ta hanyar a harbe ta da kibiya ko ko da mashi a wajen sa'id ibn al-musayyib sabanin mazhabar imam abu hanifa da ash-shafi'i da suka ce idan dabba ta irin wannan to za a iya kashe ta da yadda ake kashe dabbar farauta kuma mazhabar su gaskiya ta fi karfi ta fuskar dalili saboda hadisin rafi ibn khadij cewa wani wato a raƙumi nasu ya zautu sai wani mutum ana ta kokarin a tare shi an kasa saboda ya zauta ana jin tsoka san yadda raƙumi yake in ya haukace to sai ya ɗauki kibiya ya zaro kibiya ya harbe shi yana harbinsa kuwa sai ya kashe shi to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li hadhihi al-baha'im awabidu ka inna li hadhihi al-baha'im awabida ka awabidil wahsh fama ghalabakum minha fasna'u bihi hakaza wa kulu waɗannan dabbobin da kuke gani na gida suna da wato zautuwa irin zautuwar dabbar daji to idan wani daga cikinsu ya muku irin wannan to kuma ku yi haka da shi sannan ku ci fasna'u bihi hakaza wa kulu wato ku yanka shi ta yanda wannan yayi wato ku yi mu'amala da shi mu'amalar dabbar daji Shi ne ku yi ta kamar yadda za ku kashe dabba wajen farauta idan ma ku kashe ta da haka a raƙumi in ya zautu ko a saniya in ta irin wannan ta haukace ta kiɗi ne aka sa aka rasa yadda za a yi to babu laifi sai a ɗauki a kibiya ko wani abu mai wato mai tsini a harbe shi amma yanzu kamar bullet ba kamar bullet Eh? yana da tsini yana da tsini eh bindiga ana iya ana iya farauta da ita saboda tana da tsini ba kamar irin bindiga wadda take mai mai mai irin a wanda ake ce ma pump action din nan ko wanda ke mai kamar ƴaƴan Boris kanana ba abinda da yake da tsini shi za a iya yin farauta da shi to idan irin wannan ya faru ga dabbar gida wadda take ta zautu ta zamanto kamar ta dawa to za a iya kashe za a iya yin haka da ita wannan shine mazhabar shafi'i da abu hanifa a bisa wannan hadisi na rafi ibn Hadis. sabanin abin da malik ya tafi a kai wanda ya kaito daga sa'id ibn al-musayyib na'am imam malik ya ce ba na ganin laifi da abin da wato dabbar da al-mi'rab sanda wato ya buge ta idan hasaka idan hasaka idan wannan sandan yayi wato ya caki dabbar idan yana da bangar idan yana da wajen kaifi al shi ne caka wato in ya zamanto cewa an kafa masa a karfe mai kaifi mai tsini wanda shi in aka yi jifa da sandan sai wannan gefen bangar a sandan mai kaifi ya caki dabbar mm, shine hasaka in dai ya cake ta to malik yace babu laifi wa balagal maqatil kuma ya kai ya zuwa ga makisa wato ya kai ya zuwa ga makisar dabbar yadda yake ba za ta rayu ba ya riga ya kai ta zuwa ga makisa mun ambaci abin da yake makisar dabba ko waine abubuwa ne aka ce su ne almakatin na'am kamar yawa jijiyoyin wuya ya zama to sun yi wato an yanka su ko eh, eh, eh wannan na yanka ne makogaro jijiyoyin wuya shine dai almaqatil mhm. da kuma hanji fito da hanji abinda za a ga dabba hanjinta ya fito mm. ko kuma a laka ta kashin baya ko kwakwalwa ya zamanto kan ya rotse kwakwalwa ta fito su duk wayannan su ne almak'atin abinda in aka samu dabba ta yadda yake ba za ta rayu ba to ya yace a ba'asa babu laifi a ci saboda haka za a iya yin farauta da sanda amma da sharaɗin nan guda biyu idan ya zamanto dabbar da aka jefe ta da sandan sandan cakarta ya shine shi ne cakarta yayi wato ya yi wato yana da tsini wajen da ya same ta kuma da ya take ta din ya kai ya zuwa ga makisarta wato ya kai ga cewar ya yi mata illa ya nakasta ta da cewar yadda ba za ta rayu ba hmm. na'am wato babu laifi an yi ukal ne laba aka babu laifi a ci wato babu laifi a ci wannan dabba Allah tabaraka Wata'ala ya ce Mhm. Mhm. ya ce Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kun da suka yi imani la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayf lalle hakika Allah zai yi muku jarabawa da wani abu na wato namun dabbobin farauta tanaluhu aydikum wa rimahukum da hannuwanku da masunku za su waso za su samu kudura akan su wato za su iya rike su za su iya kama su to kamawa da hannu shine a kamawa da hannu shine kamar idan kuka tura a abin yin farauta ya je ya kama shi amma bai kashe shi ba kaga kun samu kudura a kansa kenan tunda asalin asai asalin dabba farauta ai ba dabba ce da gairu maqdurin alaiha ba a da iko a kanta ko ba haka ba ba ka da iko a kanta dole sai ka samu hanyar da za ka sami iko a kanta in ma ta hanyar ko ka bi in kurege ne ko in kuma barewa ce in kana da gudu irin na barewa za ka iya zuwa ka kamo ta ko ka sanya mata ka sanya mata tarko ya kama ta to kaga tanaluhu aydikum hannunku ya kama ta tarkonka ya kama sai ka je ka kama wari ma hukum ko kuma mashinku wato da masunku shine ku jefe ta da mashi ya zamanto mashin ya kai ta zuwa ga makisa to shahidi da malik ya kawo wannan ayar saboda rimahukum domin rimahu nau'i ne na al-mi'rab tunda sanda ne tunda mashi ai sanda ne kamar na gora wanda ake sanya kuma wanda ake sanya a karfe mai tsini a ɗaya daga a ƙarshensa wanda ake jifa da shi na'am ya ce dukkan wani abu wanda mutum ya same shi da hannunsa ko da mashinsa ko da wani abu daga wato wato min silahi da wani abu na kayan yakinsa fa'an fadahu wato ya kai shi ga makisa ya tike ya zuwa ga abin da zai kai shi ya tike ya zuwa ga makisarsa fa huwa saydun to wannan ya zamanto farauta ya zamanto naman farauta kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah ta'ala ya faɗa kama yadda Allah ta'ala ya faɗa to sai kaga kamar wato wannan magana kamar Malik yana yana nuna karkata zuwa ga ra'ayin su Sa'id ibn al-Musayyib ne amma ba amma shi a Sa'id ibn al-Musayyib kaga ya ce ba za a ci daga gare shi ba na'am to an gane wannan matsalar ko wato abin da yake dukkan abu malik ya kafa hujja da wannan ayar akan cewar dukkan abin da wato aka yi amfani da makami dabba wanda aka yi amfani da makami wajen wato harbunta inda makamin ya kai ya zuwa ga ya fike zuwa ga makitar dabbar to wannan dabbar ya zama wannan ya zama to sai wannan ya zama to naman farauta wannan ya zama to naman farauta to kaga zahirin wannan umumin ya hada hatta dabba wanda take ta gida idan ta zautu ta zama to ba a da iko a kanta sai an yi amfani da wato sai an yi amfani da sai an yi amfani da da da makani ko sai an yi amfani da makami to ya zamanto dabbar farauta na'am kuma ya zanta min hadisi an malikin daga malik cewa ya ji ma'abuta ilimi malamai suna cewa idan mutum ya samu naman farauta sai waninsa ya taimake shi wajen samun wannan dabbar farautar na ruwa wato kamar ya je farautar sai ruwa ya taimaka masa sai dabbar ya korata sai ta fada cikin kududdufi ko ta fada cikin kogi ko kuma wani kare wanda ba a koya masa yin da zai yi farauta ba to ba za a ci wannan farautar ba sai dai idan wato kibiyar mai harbi ita ce ta kashe dabba farautar ko kuma ya kai ya zuwa ga makisar wannan dabba farautar har yadda babu wani wanda yake shakka cewa shine ya kashe shi kuma ya tabbatar da cewar babu rayuwa ga wannan dabba farautar bayan wato kibiyar ta saɗin shi an fahimci abinda malik ya ce wato idan mutum ka zo za ka yi farauta ka ga dabba farauta sai ka korata sai ta fada cikin ruwa sai ta fada cikin ruwa sai ta mutu to idan ka ɗauko ta kai ne ka kashe ta ko ka ruwan ne ya kashe ta ruwa ne ya kashe ta to idan ka jefe ta ko ka harbe ta ka harbi dabbar sai ta je ta fada cikin ruwa na'am ya sai za ka sa kai ka kashe ta zai iya a'a ai ba a ci ta harbi makasa ba wannan tafsiri kai ka kawo ni abin da tambayar tawa kai ka harbi dabba ta je ta fada ruwa sai ka je ka same ta ta mutu na'am ba ruwan ne ya kashe ta ba to wannan shine za a yi tafsir. in aka ɗauko dabbar idan aka ga cewar wannan kibiyar yadda ta harbe ta yadda ta same ta ta kai ya zuwa ga makisar dabbar hmm? alal misali ta yanka ta ko kuma ta fitar da hanjinta yanda shiga ruwan da ta yi kawai karashe ne ta riga ta mutu ta riga ta kai ya zuwa ga almakafi to a nan wajen za a ci hmm. amma idan abinda malik yake faɗa idan dai shi ruwan ya taimaka wajen mutuwarta to a nan wajen ba za a ci ba ko kuma ka kora ta ko ka saki karanka ya je ya kama dabba sai ka je ka samu wani kare wanda shi ba a koya masa farauta ba ya taimaka wajen kama wannan dabbar ko wajen kashe ta to nan ma ba za a ci ba tunda wannan karen ba koya masa farauta ba don haka kansa ya kama ma hmm, kansa ya kama ma na haka ya zamanto kan cewa kamar dabbar ta zamanto au ma akalat sabu wa ma akalat sabu da abinda wato a dabba mai cin nama ta ci to sai dai istisna'in kawai shine idan aka yi harbi in kai harbi kuma harbin ya tabbata cewar abinda ka harba shine ya kai ya zuwa ga wato kibiyar ta kai ya zuwa ga makisar dabbar to a nan wajen ka san cewar farautar kace ta kashe dabbar ba ruwa ne ya kashe ta ba ba wani kare wanda yake ba a koya masa abin nan ba shine ya kashe shi to shine kaga baji yake fada ya ce laura mahu bi sahmin idan ya jefi dabba da kibiya fa saqata fi ma sai dabbar ta fada a cikin ruwa fa la hasabi zalika in tayaqqana infadha infadha sahmi maqatilahu bi ramyatihi fa huwa ja'iz in yayin yaqinin cewar yayin da yayi harbi da wannan kibiyar kibiyar ta kai ga makisar dabbar farautar to ya halatta ya ci wa in lam shakka fi dhalik idan kuma yana shakka in kuma yana shakka kun ga ba a ce in yayi in cewa ba shine ba in yana da yaqini saboda haka hali nawa ne idan ka jefi idan ka ka zomo ka harbi kurege ka harbe shi da kibiya sai ya fada cikin ruwa sai ka ɗauko shi hali nawa ne hali na farko kana da yaƙini cewa yayin da wannan harbin ya riga ya kai ga makisar wannan kurege hali na biyu kana kyautata zato hali na uku kana shakka hmm. kana shakkan cewa shi ne ya kace shi hmm. to halin da ya halatta kawai in kana da yaƙini amma in kana shakka ba za ka ci ba to in kana kyautata zato fa eh, in kana kyautata zato eh za a ci ba za a ci ba ai abin da ya sa saboda al'asul asali shine wannan haramtacce ne saboda haka ba za a bar wannan asalin ba sai da yaƙini ko wannan zaton azannu ba yaƙini ba ne shi sa halin zannu za a ilhakin sa da halin shakka ana Don ka'ida shine al yaqin layu yuzalu bi shakk muna da tabbas kan cewa wannan dabbar mushe ce abinda zai halatta mana fitar da ita daga mushe shine yaƙini yaƙini kan cewa ba mushe ce amma in akwai domin abinda ake nufi da zannu fa shine akwai shakka amma shakkar wato a rashinta ba mai ba ne a rashinta ya fi shakkar yawa ya fi shakkar ƙarfi to a nan wajen ba za a yi ba za a ci ba hmm, kuma musamman akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idza waqa'at ramyatuka ramyatuka fi ma'in faghariqa fala ta'kul idan idan dabbar da kai harba in ta fada cikin ruwa to kada ka ci to kaga wannan saboda kamar ruwan ne ya taimaka wajen kashe dabba, amma in ka san ka ne na farauta ya kashe ka shi dai ruwan kawai ya ƙarasa shi dai ruwan kawai mutuwar ce ta zo mata a wajen to anan wajen za ta ci in ka da yakinin cewar harbin da kai shine ya kashe dabba na'am kuma ya ce na ji malik yana cewa babu laifi mutum ya ci naman farauta ko da wajen da ya mutu ya ɓuya daga gare ka wato baka ga lokacin da ya faɗi ya mutu ba ka je ka harbi dabba eh, ta bazama da kibiya kai ta nema kai ta nema baka ga lokacin da ta mutu ba sai dai ka zo ka ganta a mace mhm. idan ka ga gurbi na karanka cewa karanka ne ka tura shi ya je ya kama ta sun yi fada kata-kata ya kashe ta amma baka ga baka zo ka gan shi lokacin da ya kashe ta din ba ko kuma ka je ka samu kibiyarka a jikin dabbar matsawar bai kwana ba to idan har ya kwana yukrahu akluhu to makruhi ne a ci to me bambanci tsakanin kwana da rashin kwana na'am eh bugawa to in yayi ni ma ayyayi ni ma shine zai fi bugawa malam jabbar eh, na'am to a inda rana ne ma haka menene me ya fa'idar tabidi da in ya kwana in ya kwana kada a ci makruhi ne to ai ko ko a yini ma za zai iya yiwuwa ko yanzu kamar mutum ya je farautar da safe ya je farautar da safe ya harbi dabba bai ganta ba ya yi ni yana neman ta sai can goshin magariba sai ya ga dabba ya za a iya ci amma idan ya je ya farautar da yamma bai ganta ba sai da gari ya waye ya ce makaruhi ba za a ci ba wataƙila duk awa sha biyu suka yi mai bambancin yini da rana da dare a san abinda suka ce kenan suka ce yawanci dabbobin daji sun fi nishaɗi cikin dare sun fi neman abinci cikin dare saboda haka ta sai ya zamanto cewa da daddaren namun daji ne suka je suka kama ka suka kashe ta ba kibiyar ka ba ba karanka ne ya kashe ta ba to kaga shi yasa koyaushe ake cewa asali a ciki muna da asali asali farautar da abinda ka je ka samu matacce mushe ne ba za ka ɗauke shi cewa wannan yankan farauta ne ba sai kana da yaƙini in kana shakka to sai ka koma asali na cewa ba za a ci ba to saboda shakkar da ake yi kan cewa tunda in ta kwana da daddare dabbar zai iya yiwuwa namun daji ne suka kashe ta to shi yasa sai ya koma sai a koma asali na cewa wannan mushe ce ba za a ci ba wannan ma akalar sabu'u ne ba za a ci ba sai dai in ka je ka riske ta da sauran rai ka yanka ta to wanda kuma ba ita ce matsalar mu ba anan matsalar mu shine ka je ka same ta matacciya kaje ka samu dabbar matatta na'am na'am idan bai ga a ai ba wai bai ga in ya ga alamar karanta ai ka ga abin da ya faɗa kenan asaran min kalbik alama daga karanka cewa ai wannan wato daga kisan karanka ne sai ka same shi to ai shine ai alkalbul mu'allam din kenan zai zo da jini a bakinsa zai zo da jini a bakinsa kuma ka je baka same shi da wani karan ba in ka je ka same shi da wani karan to shine ba za ka ci ba tunda shi karanka kai kai bismillah da za ka shi wanda ku ya je ya turo karan ko ma ya iya farauta baka sani ba ko yayi bismillah ko bai bismillah ba shi yasa a hadisin adi ibn hatim annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai kai bismillah a naka karan ba kai bismillah a karan wani ba saboda haka ba za ka ci ba na'am babu ma ja'a fi saydil mu'allamat babun abin da yazo a cikin wato dabbobin farauta da almu'allamat wato dabbobi da aka koya musu yin farauta suka farauto shi za akwai dabbobi da aka koya musu yin farauta su ne nassi ya zo a cikin alkur'ani da wa ma'allantun min jawari ana ce musu mukalladina mukallabina ah, tu'allimuna hunna mimma kumulla. wanda kuke koya musu daga abin da Allah ya koya muku to akwai abin da yake bil ijma cewa jarih jarih ne wato dabba ce mai farauta shine kare wannan babu sabani cewa dabba ce da ake farauta da saboda nassan alqur'ani to haka zalika da musa da damusa wanda take a damusa wadda take mai zane da damusa wadda take mai dugo-dugo eh, kun san iri biyu ne mu duk damusa muke ce musu da cita da ba cita din ba duk damusa muke ce musu to dukkaninsu ana koya musu farauta wannan babu saɓani a kansu to sai kuma tsuntsaye kamar yadda zai zo tsuntsaye waɗanda su ma ake koya musu farauta shaho da mikiya shirwa ana koya mata farauta in dai tana farauta amma in ta yi ga kanta take yi ko ana iya koya mata ba a koya mata amma shaho ana koya mata haka zalika mikiya to su ma suna daga cikin mukallabi, a wajen jumhurin malamai illa wanda daga cikin malaman tabi'ai wanda yake cewa a'a karnuka kawai su ne ake koya mu farauta banda tsuntsaye to abin da suka yi farautarsa wannan shine babin abin da zai kulla a kai ya ake koya musu eh, me ya sharaɗin koyawar a nan akwai saɓani tsakanin malikiya da sauran malamai a masabar malikiya abin da yake zai mayar da dabbar farauta ta zamanto an koya mata shine idan aka yi shushuta ta za ta tafi in aka tsayar da ita za ta tsaya in aka ce in aka sake ta aka cucuta ta ko da sauti da dai koyarwar da aka yi za ta yi kuma in idan ta idan aka dawo da ita aka ce ta dawo za ta dawo to su kuma shafi'iyya su ma sun yadda da wannan amma suka ƙara wani sharadi sharadin da suka ƙara shine dole sai idan an koya mata cewa in ta kama kar ta ci idan dabba da take farautar in karen aka koya masa cewa in ya kama karye ci ba nasa ba ne to wannan sharaɗin koyarwa ne a wajen to za mu gani kuma wannan saɓani ne daga matsala ce ta fikihu ya sa wannan saɓanin ya zo saboda haka kun ga abubuwa guda uku ne a wajen jumhurin malamai za a iya a shushuta ta a zaburar da ita ta je a da karen ya je a hana shi ya hannu kuma in ya ci in ya kama ba zai ci ba to a wannan wajen jumhurin malamai kenan nafiya da shafi'iyya malikiya ku suka ce a'a ba sharadi bane sai an koya masa cewa in ya ci in ya kama kar ya ci ba sharadi bane to kuma wajen koyarwar to shi ma dai suna saɓani waɗansu suka ce sai an yi masa sau uku idan aka ga ya yi sau uku to ya iya kenan amma don ya yi sau ɗaya aka ce masa ya je ya je aka ce ya dawo ya dawo sau ɗaya kawai ya yi ba za a ɗauke shi mu'allam ba dole sai an maimaita an tisa har sau uku an ga yayi to sai a ba shi hukunci fa'idar wannan saboda idan an koya idan aka ba shi hukuncin cewa mu'allam ne to ya halatta a ci abin da ya yi farautarsa in ku ba masa hukuncin cewa shi mu'allam ba ne to bai halatta a ci abin da ya farauta ba shi yasa wannan a ka'idar da malamai suka sanya din a nan wajen take da muhimmanci na'am na'am ya ce ya zanta min hadisi daga malik daga nafi' daga abdullahi bin umar cewa shi ya kasance yana cewa a cikin kare wanda aka koya masa farauta ka ci abin da ya kama maka idan ya kashe ko bai kashe ba wato ko ya kashe ko bai kashe ba sai ka ci in ya kashe kamar kayan kani in bai kashe ba shi ma za ka ci to amma idan bai kashe ba in ya kamo maka bai kashe ba to a nan wajen yaya za ka yi za ka bashi ne ya karasa da kansa ko ka za ka yanka shi na'am sai ya karasa shi sai ka yanka idan kai sake baka kashe baka yanka ba har ya mutu ba eh ta ci halak eh na'am ka yi bismillah bai kashe ba fa ya zo maka shi da ransa bai kashe ba ya zo da ransa ya kawo maka shi na'am a ana maganar cewa baka yanka ba kana da damar ka yanka sai baka yanka ba har ya mutu ya zama mushe tunda kana da ikon ka yanka shi yana da rai ya kamo kai sake baka yanka ba to ya zama mushi na'am ya yi bisan amma bai kashe ba ai kashe shi din shine yankansa to tun da bai kashe ba yana buƙatar da ka yana buƙatar kai ka yanka shi na'am da ya karaso da sauran kaje ka same shi da sauran ransa amma idan yayin da ka same shi da sauran ransa ka je kana kokarin samu wuka ka yanka shi sai ya mutu a lokacin to shi wannan zaka ci amma yayin da ya zamanto cewa babu wani kai ne kai tafriki kai saki hmm, ya kamo ka zo ka same shi sai ka ci gaba da waɗansu harkoki naka ko ka ce bari ka je ka shirya murhu bari ka je ka shirya murhu bari ka je ka nemo kara eh, wanda za ka yi shirin can abinci kana dawowa sai ka tarar ya mutu waye ce ka je ka nemo kana ganin nama ya samu nama bai samu ba tukuna akwai bambanci akwai sakaci kayi tafrid eh kayi tafrid na'am ba za a koma kan asali ba tunda bai zamanto bai zamanto bai zamanto abinda farauta ce ta kashe shi ba eh, ya kamo amma bai riga ya kashe shi ba ka zo ka same shi da rai tunda ka same shi da rai alwajib ai Allah ta cewa yi illa ma zakaitu sai abinda kuka yanka za a ɗauke shi a cikin wa ma akala sabo duk da yake ba ci yayi ba kaga kaga ai shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna akhdhal kalbi zaka kama wadda kare yayi shine yankan hmm. Eh, akwai abin eh, ka'ida da suka kawo cewa yayin da ya zamanto ka riske shi da sauran ransa karan ya kama shi eh, ka riske shi da sauran ransa to ya zamanto maqdurun alaihi dabbar da kake da iko a kanta ba ta zamanto farauta ba tun da ba ta zamanto farauta ba dabbar da take maqdurun alaiha kana da iko a kanta yankanta duniya yanka da wuka tunda ya ta zama to maqdurun alai ka da iko a kanta wannan shine bambanci idan ka kyale kai sake in ka kyale kai sake sai ya zama to ta zama to mushi ta zama to mushi ta mutu da kanta na'am na'am na'am jini bai gudana ba yaya Mm. ta za ka yanka jini bai gudana ba a inda yana da rai inda yana da rai ka je ka yanka shi to ai mun faɗi ka'ida dama alamar kan cewa da sauran rai lokacin da ka yanka shi ya zamanto jela ta yi motsi ko ya yi numfashi ko jini ya gudana ba sai jini ya gudana ba ko motsi aka samu na jela soke kasa da sauran da ma da guda ba da idan ya zama cewar to ta yaya za a yi ma inda ka same ta da sauran rai a ce kuma kayan ka jini bai gudana ba inda da sauran rai ma'ana zuciya tana bugawa kuma in dai zuciya tana bugawa farkon inda jini yake tafiya a cikin zuciya ta buga kwakwalwa saboda ka in dai ka yanka jijiyar wuya za ka yanka dole jini ya gudana in dai zuciya tana bugawa na'am na'am mutum ne dabba farauta eh ya suma amma bai mutu ba eh kurege ka harbi kurege ko <laughs> amma bai mutu ba ya suma amma sai ka zo ka yanka shi kenan ya halatta Eh, amin na'am kuma ya zanta min hadisi an malikin daga malik cewa ya ji nafi yana cewa abdullahi ibn umar ya ce ko ya ci ko bai ci ba to wannan ita ce matsalar saɓani shi na abdullahi ibn umar ya ce ko ya ci ko bai ci ba ka ci to daga wannan malik ya ɗauka kan cewa ba sharaɗi ba ne kare da za a koya ma farauta ko tsuntsu shaho ko mikiya da za a koya ma farauta sai an koya mata cewa an koya musu cewa in suka kama kar su ci domin ko sun ci ko ba su ci ba za a ci hmm? shi ne ra'ayin abdullahi bin umar tare da shi akwai sa'ad ibn abi waqqas da daga cikin tabi'a kuma shi ne mazhabar malik ibn abbas ya saba musu kuma tare da ibn abbas akan mazhabarsa jumhurin malamai suke akai hanafiya da shafi'iya suka ce idan dai idan dai dabbar farauta dabbar da ake farauta da ita ko tsuntsun da ake farauta da shi ya ci daga abin da ya kama to ya kama makansa ne ba za a ci ba dalilin su hadisin adi ibn hatim to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka idan arsalta kalbaka almuallam wa dhakarta isma Allah alayhi fakul fakul mimma amsaka alayka yace idan ka saki idan tura idan ka tura karanka wanda ka koya masa farauta kuma ka ambaci sunan Allah yayin da kake kora yayin da ka sake shi to ka daga abin da ya kama maka wa in akala minhu fala ta'kul fa inna ma amsaka li nafsihi amma in ya ci daga dabbar in ya ci daga abin da ya kama kada ka ci domin ya kama ma kansa ne domin ya kama ma kansa ne kaga wannan nafsi ne ko ba nafsi ba daga magana annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine hujjar su imamu shafi kuma wani hadisi yana cikin bukhari da muslim su kuwa ah, su imam malik da ya tafi akan magana abdullahi bin umar hujjar su su ma suna da hadisi hadisin Abu sa'ala basil khashani wanda yazo ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam shi wato balaraban ƙauye ne kuma yana yin farauta me ya halatta a gare shi ce yana yakan saki karansa wanda ya koya masa farauta ya je masa farauta sai je ya same shi ya ci ya ce zai iya sai je ya same shi ya ci wani abu sai ya ce masa ya halatta gare ka ka ci ya ce masa ya ci to kaga wannan sun zamanto an samu saɓani cin karo zahiri za a ga kamar sun ci karo da juna nan annab sallallahu alaihi wasallam hadisin adi ibn hatim ya ce kar a ci hadisin abu sa'ala al-khashani ya ce a ci to yaya za a yi jam'i waɗansu malamai sai suka tafiya zuwa ga jam'i to wajen jam'i ne suka ce a yayin da aka halatta masa ya ci a yayin da aka halatta masa ya ci a hadisin abu sa'alabatul khashani an halatta masa ne cewa babu laifi ya ci amma da aka hadisin adi ibn hatim da aka ce kada ya ci an nuna masa ta fuskar hanci ne ta fuskar karhanci to amma wannan waɗansu ma suka ƙara da cewa shi abu sa'alaba a arabi ne ɗan ƙauye ne mabukaci ne saboda aka ta fuskar bukata aka halatta mata shi ko adi ibn hatim mawadaci ne tunda ɗan hatimu tsa'i ne mai kyautan nan saboda haka mawadaci ne sai aka ce masa kada ya ci saboda domin ba shi da bukata to amma wannan ta yaya me ra'ayinku a kan wannan magana wannan jami'i amma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi illar ya ce fa inna ma amsaka ala nafsihi illar da ya ce kar a ci shine saboda karen ya kama ma kansa ne shi kuma na hadisin Abu Ta'ala batul Khashani ta babin larura kenan wallahi shi yasa waɗansu kawai suka tafiya zuwa ga tarjihi suka ce mafi rinjaye hadisin adi ibn hatim tunda yana cikin bukhari da muslim shi ku hadisin abu sa'alaba al-khashani hadisi ne hasan ba hadisi ne da yake cikin bukhari da muslim yana cikin sunan abi dawud martabarsa martaba kuma daga hadisi riwayar amr bin shu'aib ne an abihi an jaddi wanda hukuncin wannan isnadin hasan da haka waɗansu malamai sun tafiya zuwa ga tarjihi rinjayar da hadisin abu a adi ibn hatim a tai musamman kuma hadisin ya zo da bayanin illar da ya sa aka haramta haka illar shi ne kan cewar ya kama ma kansa ne bai kama ma ubangidansa ba na'am kuma ya zanta mun hadisi an malik cewa riwaya ta riske shi daga sa'ad ibn abi waqqas A cewar an tambaye shi akan kare wanda aka koya masarauta idan ya kashe wato naman idan ya kashe dabba idan ya kashe naman naman daji naman farauta sai sa'ad ya ce kul kaci ko da babu abin da ya saura sai tsoka daya ya cinye gaba daya sai abin da ya rage kawai tsoka daya ya ce kul ka ci kayanka sa'ad ibn abi waqqas wa bihadha qala malik fil mashhur anhu والشافعي في القديم وغيرهما وهو ظاهر قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم domin su ce alkur'ani itlaki yayi cewa ya fakulu min ma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama muku kaga Allah bai yi tafsili ba ko sun ci ko ba su ci ba fa innal baqi ba'da aslihi qad amsakahu alaina آه، فحل على ظاهر الآية وهو نص حديث ابن عمر وعن مالك والشافعي في الجديد لا يؤكل لنص حديث عدي لكن قد أمكن الجمع بينهما فوجب المصير إليه كما رأيت تو شي جمع شيني آه، شي جمع سندو كهن على الكراهة الذي يتي فلا تأكل سندو كيش أكن كرهنش shi az-zurqani kuma shine ma jam'in da ibn al-mawwaz daga cikin malikiya ne hadith al-akl sahibahu al-amal وقال به من الصحابة علي وابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وغيرهم وما صحبه العمل أولى وقال الباجي حمل شيوخنا حديث عدي على ما إذا أدركه الكلب ميتا من الجري أو الصدم فأكل منه فإنه صار إلى صفة لا تعلق, لا تعلق للإمساك بها ويبين هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم لعدي ما أمسك عليك فقل فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب ذكاء انتهى وأخذ بسكون الخاء مصدر مضاف لفاعله أي الصيد wannan dai suna bukatar dole suna bukatar tawili ga hadisin adi ibn hatim shine kuma mafi kusancin tawilin shine a ɗauke shi hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alal karaha to sai ya zamanto an yi an dai karfafa masabar malik din kenan <laughs> eh, na'am kuma ya zanta mun hadisi an malik cewa ya ji sashen ma'abuta ilimi suna faɗa akan shaho da kuma shiru da kuma mikiya wasaƙar shi ma dai shaho suna cewa shaho ne amma dai su larabawa suna bambancewa mu dai a hausa yawanci duwai duk shaho ake faɗa amma dai su larabawa suna bambancewa tsakaninsu wato albazi albazi jinsi ne shi ma na shaho ɗin amma shi kansa dunkulalle ne shi kuwa shi ko as-saqr shi kansa ba dunkulalle bane kansa kamar kan mikiya ne yana da miƙai dan miƙaƙe ne kamar kan ungulu haka fuka-fikin albazi shi albazi a shi fukafikinsa tsini gare shi na'am ban ji ba eh ya kake ya sunan ban ji ba oyi koko eh koyi koko koyi koko ana farauta da shi nau'in shi ma yana kama da shaho yana kama da shaho mai bambancinsa da shaho ya fi shaho ya fi shaho ƙarfi girma fa ya kai mikiya eh a mikiya fa babu kamarta duk suna da faratuttuka wato bai kai amma ni da kace ya fi mikiya ni ya san mikiya ai ta fi su girma mikiya duk ta fi su a cikin dukkan tsuntsaye da suke farauta babu kamar mikiya mikiya saboda mikiya da take in ta zo tashi kamar jirgin sama sai ta nemi fili ta yi tafiya a guje tukuna sannan za ta tashi ko ta samu a katon dutse katon dutse sannan ta sullumo sannan sai ta kama tafiya amma ba ta iya tashi haka kawai sai ta samu fili ta yi tafiya kamar jirgin sama <laughs> na'am to amma dai ka amfana mu koyi koko to na'am wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan cewa idan yana idan wannan idan waɗannan nau'i na tsuntsaye suna da fahimta kamar yadda karnuka suke farumta fahimta karnuka da ake musu da ake koya musu ake horar da su akan yin farauta to babu laifi da cin abin da suka kashe wanda ta yi farautar su da sharaɗin idan aka ambaci sunan Allah yayin da aka sake su wato idan za a tura tsuntsun in za a tura shahon ko za a tura mikiyar sai a yi bismillah kamar yadda yake in za a tura karam dan wajen farauta kare dole kamar haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin abi ibn thabit cewa idan arsalta kalbaka almuallam wa zakar wa zakarta isma Allah ka gani sai an baci sunan Allah sai an yi bismillah na'am maliku yace mafi kyawun abin da na ji a cikin wanda yake kwatar yake kubutar da wato dabbar da aka yi ta. yake ciro ta daga wato a faratu ne kenan mahalif um, eh, farce ne a tsuntsu farce gare shi farce ake ce ma eh, wanda ake kwatar ake ciro a wato dabba farautar daga faratan wato shaho ko kuma daga kare sannan ya zauna yana sannan ya zauna ya saurara tare da shi dabbar da aka kama fa ya mutu sai dabbar ta mutu to cewa baya halattar ci kun ga matsalar da muka ambata annahu la yahillu akluhu cewa cin sa baya halatta domin ba a kashe dabba da wato sokewa sai wanda ba a da iko a kansa amma yadda aka riga aka kamo shi ka kubutar da shi ka kubutar da dabbar da sauran ranta ka riga ka sami iko a kanta in ka kyale ta ta mutu sai ya zamanto wannan ta zamanto mushi na'am maliku ya ce a hakanan dukkan wani abin da ake da iko a kan, wato a ina yake ne wa kazalika kullu ma qudira ala zarfihi hakanan ma dukkan abin da ake da ikon a yanka shi alhali yana yana wato cikin faratun shaho au fil kalbi au fi alkalb ko yana bakin kare sai ma'abucinsa wato ma'abucin karen ko ma'abucin shahon ya kyale shi alhali yana da iko akan yanka shi har sai shahon ya kashe shi ko karen ya kashe shi to shi ma wannan bai halatta a ci ba to kun ga wata surar kenan ya kamo tsuntsun ya ka shaho ya kamo ya kamo maka kurege ko ya kamo farewa ko kuma kare ya kama ta kana da ikon ka cire ka kwace shi daga hannun daga akaifan shafan ko daga bakin karan ka yanka shi sai baka yi baka kyale shi kana gani a har tsuntsun har shahon ya kashe ya kashe dabbar ya kashe kuregen ko ya kashe barewar ko karen ya kashe ta to nan ma ba za a ci ba domin a ka sami ikon da za ka iya yanka shi amma ba ka yanka shi ba ka kyale aka ya wato ya rasa ransa ta hanyar farauta bayan ya riga ya zama to ba dabbar farauta ba yayin da ka sami iko a kansa bai zama to sai ba ya zama to dabbar farauta ba shi kun fahimci azancin ko wannan shine asalin asalin cewar zaka ba zaka yi masa mu'amalar sai dabbar farauta yayin da ya zama to baka da iko a kansa amma daga zarar ka sami iko a kansa to zaka yi masa mu'amalar dabbar gida ne wanda ake mata yanka ai mata bismillah a yanka na'am maliku yace haka nan ma wanda yake harbin wato dabbar farauta sai ya same shi wato harbin ya same shi wa huwa hayyun yana raye sai ya yi sake wajen yanka shi har sai wato dabbar da ya harba in ta mutu to shi ma wannan baya halatta a ci na'am maliku ya ce al'amarin da yake aka yi ijma'i a kansa aka haɗu a kansa a inda na a wajen mu mutanen madina cewa musulmi idan ya so idan ya aika karam ba majusi kuma wannan karan ya zamanto wato mai farauta ne sai ya yi farauta ko ya kashe dabbar da ya tura to shi wannan kare idan kana mu'allaman idan ya zamanto wato an koya masa farauta to cin wannan farautar halal ne babu laifi a gare shi ko da musulmi bai yanka ba an fahimci matsalar wato kana da aboki ba majusi yana da kare kare wanda yake ya saba farauta sai kai musulmi sai ka karbi karen nasa ce bismillah ka shusha shi ya je ya kamo maka dabba ya kashe kuma amma fa ya iya farauta yana karban umarni an hore shi an yi masa horo akan farauta to zaka ci duk da yake ba karan duk da yake ba karan musulmi bane karan ba majuse ne kuma kun san ba majuse bai halatta a ci yankansa ba ba kamar ba kamar ba yahude bane ko ba nasari to malik yace za a ci mhm. ko da ko musulmi bai yanka ba yace to misalin wannan to zai gaya maka ga azancinsa ga asalin yadda ya gina wannan matsalar a kai ya ce kadai dai misalin wannan misalin musulmi ne mutum ne musulmi wanda zai karbi wukar ba majuse ya yanka da ita ko ya karbi bakarsa ya harbi da bakar tasa ko da kibiyarsa ya harbi sai ya kashe dabbar da ya yi farauta da wannan wukar ko da kibiyar ko da bakar tasa to da wannan farautar tasa da ya yi dabbar farautar da ya kama ta hanyar kibiyar ba majusi ko ta hanyar bakan ba majusi da kuma yankansa da ya yi ta amfani da wukar ba majusi duk halal ne babu laifi a ci amma idan ba majusi ya tura karen musulmi karen da ya saba yin farauta a kan wata dabba farauta sai karen ya kamo wannan dabba to ba za a ci wannan saidu ba za a ci wannan dabbar ba domin ba majusi ne ya tura illa an yi zakka sai an yanka eh, sai an yanka tun da shi ba majusi ba a cin wato wato akwai shi mai yin farautar mai yin farautar sharaɗin sai to musulmi kuma sharaɗin sai yi bismillah yayin da zai tura amma wanda ba musulmi ba ba za a ci farautarsa ba na'am misalin wannan kamar misalin bakan musulmi ne da kibiyarsa majusi ya ɗauke su sai ya harbi sai ya harbi dabbar farauta da su ya kashe shi kamar kuma wukar musulmi ce majusi ya yanka da wannan wukar baya halarta a ci wani abu daga wannan da yankan ba majusi bai halarta ba sabanin ba yahude da ba nasare su wannan su wannan an halarta mana cin yankansu da wannan shine تفصيل da malik ya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نعم خير شك نعم نعم شو نعم إلا أن يذكر إلا أن يذكر illa an yi zakka fi an yanka a shi musulman hmm? na'am sai na'am eh, eh, kuwa su suna da bambanci wajen farauta imam baji ya faɗi ya yi tafsili akan wannan allah ya kai musati mai zuwa insha'allahu za mu yi tambihi a kansa sannan zan sa alama na'am na'am kana da masu farauta eto eh, an musu eh musulmi ne to to menene hukunci ai abinda kawai zaka ji shine abinda zai zaka ji tsoro a cikin wannan shine abubuwan da aka bayyana na hukunci anan cewa suna yin bismillah ko ba sa yi to wannan mai sauki ne tunda ko ba su bismillah ba a sahih za a ci rashin bismillah karhanci ne kawai musamman idan ya zama to ba da gangan ne suka yin bismillah ba in bisa rashin sani ne ko bisa mantuwa za a ci to amma sai sauran abubuwan da aka faɗa shine kamar idan a suka yi sake ba su yanka ba suka kyale ya mutu don sun ga kan cewa ya riga ya kama shi ko kuma wani lokaci ma suka yi sha'awar su ga mutuwar kawai sun kama shi za su iya kwacewa daga hannunsa sai suka kyale shi yayyaga yaga da shi suna sha'awa suna dariya suna kallon yadda kare yake yi na'am eh to abinda suke kafin a yanka shi din an ya galgala shi inda an same shi yadda za a yanka shi din ai ya halatta ba ga abinda sa'ad ibn abi waqas yace ba ko da tsoka ɗaya ce sai saura za a iya ci na'am me kake cewa tambaye ka kai okay ka na amsa maka na'am to ai ya tafi tana da code to to akwai tambaya a waya hukuncin mata masu shiga masallaci alhali ba su da tsarki e gaskiya wannan mun sha amsawa bai halarta ba a bisa rajihin magana a bisa mafi rinjayen maganan malamai jamahirin malamai a haka suke cewa a mace ne macen da ba ta da tsarki bai halatta shiga masallaci ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ce mana na Aisha ta miƙo masa ta bar masa sajjada ta sallah ne sai sai ce ai sai ta ce masa in yi ha'ir ina al'ada sai ce laifar fiye da yadiki ai hailan ki ba a hannunki take ba ma'ana dan mace mai haila ta miƙa hannunta cikin masallaci babu laifi to amma wannan me dalilin anan yawwa saboda dalili anan Aisha ta kawo radiyallahu anha ta kawo wannan maganar saboda ta san cewa mai haila ba ta shiga masallaci shi sa sai ta ɗauka in ta miƙa hannunta ma ya shiga masallaci ta saba sai ta ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam da zai kyala mace ta shiga masallaci ai da sai ya ce to menene dan ki shigo masallacin amma sai ya ce miki hailar ai ba a hannunki take ba bi ma'ana dan hannunki kawai ya shigo masallaci alhali ba ki da tsarki babu komai ba gangan jikinki ne ya shiga ba shine har malamai suke cewa da bishiya asalinta zai zamanto a hillu wato ba a wajen harami amma reshen ta ya fada cikin harami babu laifi a sare wannan bishiyar a sare wannan reshen saboda wannan reshen da ya shigo cikin harami ba reshe ba bishiyar harami ba ce tunda asalinta a wajen harami yake haka abu a ne ya kafa hujja da wannan amma wanda suke cewa ya halatta sun kafa hujja da matar da take sharan masallaci wadda take kwana a cikin masallaci suka ce to ai ba zai yiwu ba ta rika kwana a cikin masallaci a tun ba ta da in take kwana an ba cikin masallaci ba kuma an san mace dole ya zamanto ta yi al'ada saboda haka ba zai ba wannan ya nuna cewar mace mai mace mai wadda ba ta da tsanci za ta iya a masallaci tana kwana a masallaci na'am ahsan a'a jiddadin ta wuce lokaci ban gane ta ta yi girma ahsan ta yi ya zama to aisha ce ta kai shekara 50 ko sittin ta kai menopause ta daina al'ada to wannan matsala irin wannan malamai suna kawo ka'ida hikayatul ahwal in kissa ta zo wadda ake hikayar wani aiki da ya faru wadda take tana da fuska mai yawa wannan fuskar ta fahimta za ta ba ma wannan hikayar ta zamanto abu ne wanda ma'anarsa ba ta bayyana ba saboda haka ba za a kafa hujja da ita ba ba za a irin wannan hujjar ba a irin wannan hadisin ba a kafa hujja da shi a wannan mas'alar saboda akwai ijmal don ta yi ita wannan matar ta yi in tana al'ada ana ba ta wani waje ta je ta zauna tunda sun san cewa mace mai al'ada ba ta zama a masallaci ta yiwu kuma an kyale ta ta zauna din cikin al'adar wanda yake shine hujjar da suke kawowa ta yiwu kuma aslan ba ta al'ada saboda ta kai shekarun da ba za ta yi al'ada ba duk wannan zai iya yiwuwa ko ba zai iya yiwuwa ba to dan me za ka zaɓi ɗaya daga cikin fuskoki ka kafa hujja da shi ka ce ya nuna cewa tana al'ada kuma tana kwana a masallaci kaga in kai haka to wani zai iya ce maka ai babu tabbas cewa tana al'ada bal an kyale ta tana kwana a masallaci saboda ba ta al'ada ta kai shekarun da ba ta al'ada shi ma zai iya cewa ni ma hujja ta ce ba ka da nafsi ba ni da nafsi saboda haka ga baki ɗaya sai a ajiye wannan ba za a kafa hujja da ita ba sai a koma zuwa ga asali da ake da shi hadisin Aisha wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita akan wannan saboda haka mata masu al'ada a gaskiya a zuwa shiga masallaci a gare su bai halatta ba kuma musamman akwai abin da yake karfafawa duk da yake hadisin akwai rauni na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inila uhillul masjid li ha'idin wala junub ba na halatta shiga masallaci ga mai haila ko mai janaba ga mai haila ko mai janaba an hala mai janaba shiga masallaci to mai haila ita tsarkinta ma ya fi tsanani bisa na mai janaba Hmm? saboda lokacinsa yana tsawaita waɗansu kuma sun akasa sun ce to ai mai janaba shi tun da tsarkinsa zai iya ɗauke shi ba kamar na mai haila ba tsarkinta yana tsawaita an aka hana ta shiga masallaci an takura mata amma wannan ba hujja ba ne gaskiya na'am sai wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam allah ya faranta ya ƙara maka imani da lafiya amin don allah malam mutum ne ya samu liman a raka ta hudu a sallar azahar sai liman ya ƙara raka'a ta biyar bisa kuskure a ƙarshe sai liman ya yi sujida ba a to shi masbuki zai kirga da wannan raka'a ta biyar ɗin ko kuwa ya zai cika sallarsa Ya za ka lafi bil khair to ya aka yi san raka'a ta biyar ce shi da ya samu raka'a ƙarshe to almuhim a ɗauka cewa ya sani don yana waje yana ta jin yadda ake sallah to shi kuma liman ai duk wanda ya san cewar liman raka'a ta biyar ya tafi wato idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar za a ce masa subhanallah idan bai dawo ba ya ci gaba duk wanda yake da yaƙini cewa raka'a ta biyar liman ya tafi idan ya bi shi ba shi da sallah domin ya ganganta mayar da sallar azhar raka'a biyar maimakon raka'a hudu amma wanda yake yake da yaƙini cewa ta hudu ce liman yake ko yake shakka ta hudu ce ko ta biyar ce mutane ba sun ce subhanallah ga liman ya dage wacce ce ba wacce ce ba yana shakka to sai ya bi liman in ya bi liman to baki alaikum in liman ya sujada ba abi sai shi ma ya sujada ba abi shi wannan masbuki da ya zo ya samu liman a raka'a ta hudu kaga ya samu raka'a ɗaya ko shi ma hukuncinsa haka bai in ya tabbatar ta biyar liman ya tafi ba zai bi shi ba ba zai bi shi a tabiyar biyar nan ba zai zauna ne har sai liman ya dawo ya gama tabiyar biyar ɗinsa ya yi sallama zai su jada ba a bi sai shi ya miƙe ya kawo sauran raƙo'i da suke banza kamar yadda waɗanda suke tare da liman ɗin tun farko ba za su bi shi ba za su zauna ne su jira shi ya gama tabiyar biyar ɗinsa ya dawo ya zo ya sallama sannan su gaya masa raka'a biyar fa kai in ya tabbatar raka'a ta biyar sai jada ba a bi sai su bi shi gaba ɗaya sai jada ba a bi shi ji ana wannan magana shi ko yana kokarin kawo sauran raka'o'i uku da ya rasa sannan bayan ya sallama sai shi ma ya sujada ba'adi an fahimta eh na'am na'am yayi ne ya ya da raka'a daya oho wato abin da ya sa liman din watakila ya tafi ta biyar ya saboda yayar saboda ya yi sahawun da ya sa raka ɗaya dole ya watsar da ita eh to shi idan ya zamanto a cikin wannan ne to ai kaga ba zai bayyana ba sai bayan liman ya yi sallama shi ne duk mamu wanda yake da yaƙini a kan cewa ta hudu yake to ai in liman ya yadda raka'a ba za ka sani ba musamman a sallar azahar me zai sa liman ya yadda raka'a a sallar azahar abin da ya sa liman ya yadda raka a cikin sallah a zahar ya manta bai yi fatiha ba ya bai ba bai tuna ba kan cewa bai yi fatiha ba sai yana raka a ta biyu saboda haka sai ya mayar da ta biyunsa ta zama to ita ce ta ɗaya to haka ai tun a can ya kamata a ce an gane hmm? tun a can ya kamata a ce an gane saboda haka ilga'in raka'a ba zai zo ba a cikin wannan surar tunda za a gane na'am to sannan wanda yace Allah ya kara malam lafiya da imani Allah ya ji kan Hajiya ya sa aljanna su dausu ce makomarta amin malam ni ne mahaifiyata ba ta son a sana'ar da nake yi kuma ba ta da wani ba ta da wani abu ba ta da wani aibi ko a addinance kuma ni wallahi ina son sana'a ina son sana'ata amma mahaifiyata ta dage dole sai na bar wannan sana'ar kuma ita ba ta so ba ta samun min wadda ta fita ba malam ya kamata na yi shin ya halatta bijire mata na yi a na bijire na bijire na bijire na yi to wai na bijire wato ya bi wato ya kuma bijire ma umarnin mahaifiyar tasa saboda ina jin tsoron bijire ma ra'ayinta da umarninta idan dai kai abu domin ka faranta mata ne Allah zai sa maka albarka a cikin abin da za su Allah zai albarkace ka akwai abokina wanda muka yi karatu tare da shi a Madina ba abin da yake so irin ya zauna a Madina ya ci gaba da karatu saboda darussa da ake yi ya je samu amma kuma mahaifinsa so yake ya dawo ya zauna a garinsu inda zai taimaka masa wajen kasuwancinsa shi kuma yana ganin in yi wannan ga shi ya zo ya yi karatun addini so yake shi ma ya daɗa ci gaba da karatun addini ya zo ya tambayi malamin mu shek muhammadu musar shamfefe ya ce wallahi ka je ka bi mahaifinka ya ce ya shek ina so in zo a gashi darussa in zauna tare da kai in ta darasa ya ce ka bi abin da zai faranta ma mahaifinka haka ya haƙura ya tattara ya nasa ya nasa ya bar madina ya koma garin ha'il ya koma wajen mahaifinsa sai shi masha Allah ya zama hanshakin malami a garin nasu da cikin waɗanda ake nuna su da kan cewa cikin manyan fitattun malamai na garin su haka in kai abin da mahaifiyarka take so Allah zai sanya maka albarka a ciki in ka yi ka nuna mata akan cewar watakila saboda rashin saninta ga fannin sana'o'i din kai kokari ka bayyana mata in dai ta dage ta ce ita dai ba ta so ka bi Allah zai sanya maka albarka a cikin abin da kai to اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد muna roƙon Allah a wannan sa'a mai albarka sa'ad da Allah yake karɓar addu'a bayansa Allah muna roƙon ka ka karɓa addu'o'inmu Allah ka biya mana buƙatunmu wanda suka riga mu Allah kai musu rahama Allah ka gafarta musu mahaifiyar mu Allah ka gafarta mata Allah ka ɗaukaka darajarta akwai alhaji Abdullahi dan gongole shi ma mahaifiyar ta jiya ta rasu Allah ka gafarta mata Allah ka ɗaukaka darajarta akwai Kabiru na unguwa uku shi ma mahaifinsa ya rasu Allah muna roƙon ka gafarta masa Allah ka ɗaukaka darajarsa akwai ɗalibin wannan makaranta da ba shi da lafiya muna roƙon ka Allah ka ba shi lafiya akwai ɗan uwa da yake taimaka mana da gas a wannan masallaci dace muna roƙonka Allah ka saka masa da alkhairi akwai wanda yana ƙoƙarin neman addu'a akan interview da zai yi muna roƙonka Allah ka bashi nasara akwai wanda zai zauna jarabawa kwanan nan muna roƙonka Allah shi ma ka bashi nasara akwai wani ma'abucin wannan makaranta na neman addu'a Allah ya biya masa bukatunsa ya sa masa albarka a cikin rayuwarsa Allah ka amsa masa Allah ka amsa mana baki daya akwai ah, ah, akwai wata yar uwa da take yawan bari yanzu gashi ta samu sabon ciki muna roƙon Allah ya tsare mata Allah ya ba ta rabo na alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ta rabo na alkhairi akwai daga cikin yan uwa da suke zuwa wannan majalisi wanda yake da larura wanda yake da larura ta lafiya muna roƙon Allah ka bashi Allah ka bashi lafiya Allah wannan abin da yake damun sa Allah ka yaye masa Allah ka inganta masa lafiyarsa Allah ka inganta masa lafiyarsa da shi da zuriyarsa da ƴaƴansa Allah ka inganta musu lafiyarsu ya rabbal alamin Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka yalwata mana arzikinmu a wannan kasa Allah ka yalwata mana arzikinmu a wannan kasa Allah muna roƙonka wannan fitina ta Ukraine da ta balle Allah ka amintar da mu Allah ka kare mu daga sharrinta abinda duk zai juyo baya na shirrace shirrace akan wannan wannan fitina muna roƙonka Allah ka tsare mu ka tsare al'umman manzon ka sallallahu alaihi wasallam ka tsare musulmi gabaki ɗaya daga wannan fitina Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka amintar da mu da aminci amincinka Allah ka shigar da mu cikin rahamarka اللهم إنا نسألك من خير ما سألكه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا, ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم, المقيم الذي لا ينفد ولا يزول اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ونسألك النعيم يوم العيلة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام رافدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعصم هذه الأمة من الف... اللهم اعصم هذه الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن واعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا كبرته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين